الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah a makon da ya wuce bisa dabi'a da al'ada da sunna ta wannan masallaci mai albarka a rana irin ta yau asabar a inda muke karanta tarihi na sahabbai almajiran ma'aiki sallahu alaihi wasallam inda suke zama da shi suka san shi tun kan ya zama annabi suka san shi tun kan ya zama manzo sun fita da shi sun dawo da shi sun kwana a masallaci guda ko a wani bagire guda a hanya sakamakon tafiya ko kuma a'a sakamakon yaƙi sun yi zama da shi a gida tun ba su da iyali tare har suka yi aure suka haifu kuma suka haifar kuma aka haifa musu sun san shi waye shi kuma wa'annan mutane zaɓin Allah ne Allah ne ya zaɓo su ya ce ku zama sahabban annabina ku zama sahabban masoyina sallallahu alaihi wasallama da ya ga dama da ya so lama fa'alu da ba zama ba da ba su kasance ba duk inda ka iske wani ko wata a wani bagire haka Allah ya so ya gan da yawa akwai abubuwan da ke zama hiba ne daga Allah kyauta ce daga Allah yake ba bawa wanda ya so wasu abubuwan kuma na tashin hankali da musiba mu ne muke jawo su haka Allah ta'ala yake cewa duk abin da mu gani da tashin hankali da bala'i fai ma kasabat aidikum wa yafu an kafir malaman tafsiri suke cewa abinda Allah ta'ala yake yafe mana wanda baya kama mu da shi ya fi abin da yake kama mu da shi yawa kana gane haka a hasken wannan aya wa yafu an kafir ashe abin da ke yafewar yafi yawa wa ma tusabu bihi aqallu mimma ma'ana yafu ankum abin da yake samun ku kaɗan ne daga cikin abin da watan ya kamata a ce an muku amma bisa rahama da falala da karamci da soyayya da kyauta da manni da ubangiji ke mana sai ya kau da kai ya fi mana wannan abubuwan abin da ya kamata mu yi mu mu ji kunyar ubangijinmu mu ji kunyar su kyakkyawar jin kunya ya inganta a bukhari mamban allah ke cewa sallahu alaihi wasallam allah ta'ala yana kunyar mutumin da ya firfira a musulunci yana kunyarsa ya mai azaba gobe kiyama tun kana karimi kai musulmi ne ka girma kana musulunci baka sunce ba baka bari ba har kafin a ce ka koma ga Allah gashi duk yayi fari ka zo mai furfura kenan a musulunci to Allah na kunya ya gasa ka yana kunya ya tsindina maka azaba da wuta to kuma ku ji kunyar shi mana kar ku yi abin da bai kamata a ce ya gani ba kada ku faɗi abin da bai kamata ya ji ba kada ku aikata abin da bai kamata a ce kun aikata an gan ku akai kuna yi ba <clears throat> manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku ji kunyar ubangijin ku jin kunya kyakkyawa jin kunyar Allah ta'ala ya ake manzon Allah ai muna kunyar Allah sallallahu alaihi wasallama yace la ai ka annahu yaqulu la hadha a'ani ba wannan nake nufi ba to da kake nufi abin nufi na anan shine wanda yake jin kunyar Allah haƙƙal haya kyakkyawan jin kunya za a same shi yana kiyaye kai da abin da kan ya kunsa baki yana cikin abin da kan ya kunsa bai kamata ya furuci ya faɗa ba ko kuma ya faɗi abin da ba a ce ya faɗa ba ko ya furuci da kalmar da ya san ba ta da kyau idan aka ce wa na tuba ka bi Allah ba wai sai ina ma'asi ba ba mazinaci ake cewa tuba ba ba ɗan kwaya ko ɗan giya kaɗai ake cewa tuba ba wanda ya bar wajibin Allah ma ana ce mai ka tuba ka dawo ashe wanda ya bar abin da Allah ya ce ayi mai laifi ne kamar wanda yake yin abin da aka ce kai yayi mai laifi ne shi ma to a kiyaye baki wanda abin da ya mafi yawa ba ma kiyayewa a kiyaye ido kada ya gano abin da ba a ce ya gani ba don shi ma cikin kai yake a kiyaye kunnuwa cikin kai suke kar su juwa abin da bai kamata a ji ba abdullahi dan umar tafiya yake yi wani makiyayi yana hura sarewa yana waka kala kala irin wanda yake ba ta da kyau sai ya liƙe kunnuwansa tunanin bari ya nisa sai da ya nisa kara sai ya bude abokin tafiya ke ce ma ya naga kayi kaza a lokaci kaza ya ce na rufe ne kada gobe kiyama a tazi ne cikin mai shaidan na ji abin da yake yi ai kunnuwan sun jiwo abin da bai dace ba ya da mahimmanci yan uwa mu gane wannan al'umma ta mu ta gida ko a waje musamman al'umma a Najeriya <coughs> al'umma ce mai saukin hankali al'umma ce mai taushin zuciya sakamakon duk abin da aka ce mata Allah tana bi shi ya afkar da mu cikin halaka da yawa khurafa suka yi mana yawa duk wanda ya jawo ya ce addini ne sai a bi shi shi sanya auwa suka yi mana yawa da yawa ashe wannan al'ummar da za ta koma ta bi sauran kakanninta ana so da za su koma su bi abin da kakansu ya bari za su dawo kamar yadda yake kakansu ya mutu ya bar saboda ba haka aka bar mu ba an bar mu da tsari da linzami kyakkyawa da abin tafiya mai kyau wannan al'ummar tana buƙatar mazaje masu kunya wannan al'ummar tana buƙatar samari masana ya kamata wannan al'ummar tana buƙatar dattawa masu alaƙa da samarinsu ku sani wata al'umma guda ɗaya da dai ba taɓa samun cin nasara a duniya sai idan samarin sun gyaru wata al'umma kowace iri ce ba ta iya cin nasara sai idan dattawanta suna bar ma samari abin koyi don gobe amma idan suka cinye ko alaƙar samarin dattawan ta cabe kowa neman sa'ar kowa yake kowa nema yake bige wani zai yi wahalar gaske wannan al'umma ta samu karbuwa ta samu abin take bukata a cin nasara har a ce ta bar kayan darasi don wani ya gani gobe idan ba ta nan bayan Allah ina faɗin mangarin ne a dunkule zai yi kyau ga mai hankali ya koma ya zauna ya yi tunanin me nake nufi ya kalli jiya ya kalli yau kuma ya yi hasashen gobe mai ake tsammanin haihuwa idan ya kalli jiya ya kalli yau sai tunanin gobe muna ganewa domin ita juma'a kyakkyawa daga laraba ake iya gane alamomi malamai suna cewa alamun zuciya a tambayi fuska idan mun Allah ya fishi ana iya gane haka a fuskarsa Sallahu alaihi wasallam ya kamata mu yi tunani kyakkyawa mu yi tunani kyakkyawa wannan al'ummar cikinta akwai albarka cikinta akwai mutanen kwarai cikinta akwai na Allahu cikinta akwai al'ummar da Allah ke alfahari da irinsu amma me za su iya faɗa wa mutane me za su iya cewa idan ba mataimaka me za su iya kai al'umma zuwa gaci ko ba za su iya ba samari ne a gabana yau muke karatu ma'ana a take irin nasu usama dan zai da saurayi ne kuma ba shi kadai ba ya bar abin faɗi da yawa duba tafin salahul umma fi uluwil himma juz'i bakwai ne kaga abin da ake cewa ci gaban al'umma yana wuyan samari ka gudunmuwar wannan bawan Allah Usama dan Zaid Ka gudunmuwar aliyu dan abi talib ka gudunmuwar abdullahi dan abbas Ka gudunmuwar abdullahi dan zubair Ka gudunmuwar abdullahi dan umar Ka gudunmuwar irin wa'annan samari wanda al'umma ta haifar irin abin da suka yi don sanya tirke mai kwari a ɗaure ni'imar da Allah yi wa wannan al'ummar ta musulunci ta zama lafiya ta imani ta kwarjini ta haiba ta cewa a faɗa kuma a tsaya akan abin da aka faɗi duba tarihinsu su ga mai suka yi ma al'ummar mu kuma ka dubi samarin mu a yau kaga da suka sa gaba duba dattawan da duba umar dan khaddabi duba sa'ad bin abi waqas duba abubakar siddiq duba khalid bin walid duba ainihin hamza dan abdul muttalib duk irin wa'annan dattawa su kuma dubu gudunmuwa suka ba addinin addinin ya ci gaba ko mukamin kansula ba a bashi ba wasu daga cikin su shine qur'ani ke cewa minal mu'min rijalun sadaqu ma ahadullahi alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir qada nahbahu ay tuwfiya wa wa lam yanal fil islam siwa isma ya rasu yayi shahada bai ci komai a addinin ba ba a bashi mukamin kansula ba ban tana ya kai mukamin ciyaman ban tana ya tsallaka haya zama mai wakiltar jiha a majalisa ko ya zama mai wakiltar jiha ko yanki a ainihin abuja ko ya kai an bashi mukami ko a ce an bashi mukamin gwamna gaban ihu bayan ihu babu kowa aure shi haka ya kai karshe koma ga Allah wa minhum man yantazir daga ciki akwai masu jiran kota kwana jiran me yantazir in ji qur'ani jiran a basu mukami jiran su yi kudi jiran su haihu jiran su yi mata a'a jiran abinda na gaba ya samu na shahada su ma suna jira kuma da da suka wuce da nan wa ma baddalu ta badila ba su canja ba akan abin da suka yi wa Allah alkawari ko suka yi makawuna alkawari ko suka yi alkawari su da ma'aikinsu ko suka yi wa 'ya'ya ko ƙasar ko al'ummarsu ko yankinsu alkawari suna nan akan haka amma mu a yau mun canja da yawa kuɗi sun gurɓata al'umma sun kai matsayin mutum in zai yi kuɗi zai iya sa a kashe kowa a yankinsa in dai zai yi kuɗi zai iya yanka mahaifiyarsa wani a saboda kuɗi ya yadda ya yadda ya kashe yan samari wani a saboda kuɗi ya yadda kuma waye zai mutu ya mutu shi dai in zai rayu dan uwa idan kana kaɗewa za to me za ka ci kuɗin me za ka yi da su idan an bar maka ba ka iya komai shi sanya hassan dan abi talibin dan aliyu dan abi talibin yana rubuta ma umar dan khattab wata ai karamar risala in da samari yace ce ya umar ya amal mu'minin ailam an allah sa'ilina amma an ama alaina min alhalal ubangijin mu sai ya tambaye mu cikin abin da ya ni'imta muna halal muka ci ka sha wata sai an tambaye ka haka dai halacci ka ci doya sai an tambaye ka ka ci kosai ko bangalaji ko are in ka gane me nake nufi sai an tambaye ka mai zaka ce man tanawala haram idan wanda ya ci halal an tambaye shi wanda ya ci haram ya za mu ci wannan rubutun samari ne zuwa ga su irin wa'annan sun yi yawa cikin labarin samari to zai kyau yan uwa mu lura mu gane lokaci ja yake yi kuma al'umman nan da mu ne ba mu da gida da ya wuce nan ba mu da gari da ya wuce nan ba mu da ƙasa ta wuce nan ya kamata mu roƙa ma kawunan mu ko da ma dai ba komai mai muke so mu kasance mafi karanci in ba zaman lafiya ba wani mai cin nasara a ba mu hankalta mu gane abinda aka ni'imta mu na halar za tambaye mu to na haram kuma ya zame da shi ina za mu kai shi mu yi kokari duk abinda da bai zo wurin ba naka bane kuma duk inda kai ba zai zo ba duk abin da ya zo wurin ka naka ne duk yadda wani mai malkodi ya so ya tare shi bai ta ruwa sai ya zo amma gaskiya zai yi kyau tarihin samari idan mun karanta samari su duba wacce gudunmuwa suka bayar su mai yi hadafin samarin a duniya mai ya gollon su na maimaita anan ba dai ba ba saurayi baya gida dan bai da shi saurayi bai yin kuɗi dan bai da shi samari ba lokacinsu su ne. su wuya suke sha domin iyaye su huta da iyaye suke shan wuya yanzu su ake so su huta lokacin su yayi su huta da tijo masallaci dakin Allah gidan sare ai baiti man la baitala zuciyar ta kun mu'allaka bil masajidi din rana ina masallaci da safe ina nan da yamma da rana haka duk abin da zai yi yayi na saure ya wahala ya haifa ya yi training yanzu abinci za a kawo yana ci fa kulu hani an mari'a ya bauta ma Allah amma da tun sai shekara saba'in a lokacin zai bude kofa sabuwa ta neman duniya mai zai iya yi in bashi ita ai wahala zai yi akwai da tawa a cikin kunan wanda ko ya aka bashi yanzu miliyan ɗari na da ke su ba inda da ke su don duk abin da ya sa ba zai mai daɗi ba in an sai mai mota jib an bashi bai iya tuka ko ya fara duka irin shafa da mutuwa ba zai gani ba na zai kai ta in gida kai mishi dai bai wuce ɗaki ɗaya shi ma sai an nemo mai taimaka mai don bai iya tashi da kanshi wanda ya kamata mu hankalta mu gane lokaci tafiya yake kai wa kanka izina ka zauna ka tambaya anya anya za mu kai karshe kuwa karshen mu zai yi kyawu kuku ba zai yi ba Allah ya taimake mu wa fi ghazwat khandaq yakin khandaq yaki ne da ya samo asali don kariyar kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana birnin Madina labari ya zo mai cewa mutanen maka sun yi taron dangi sun haɗa kabilu da yan uwa cewa a taho libidu rasulallahi wa ashabi don su kawar su nike duk wanda ya ce la ilaha illa bayan ƙasa kafin tsoro gare shi bisa ɗabi'a tsoro gare shi kuma kun san abdullahi Gwandu ya gaya mana da tsoron nan ake koren matsoraci kai maka tsoro kuma idan ake shafe ka da bindiga ka zafi kai ma ka taba wani yajin zafi amma ɗabi'a ka da shi a wajen Allah da bambanci sai Allah ce in ta kunu ta'lamuna ba bil aini ba bil alif ta'lamuna in kuna kun kasance kuna jin zafi idan makami ya taba ku fa ai fa innahum ya'lamun su ma suna ji bambancin ku da su wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna kwaɗayin wani abu a wajen Allah na falala da jin kai da samun rahama da kauna da gidan aljanna wanda su ba sa neman wannan duniya kawai suke nema idan da aka ce ka watse ka zama da kai da shi duk daya duniya ke nema ita ke nema yanzu mai karfi ne zai galaba dan babu kuma imani a ciki in ya fi karfinka zai ka da kai ya ba shi in ka fi karfin shi a kare shi nasarar ubangiji sai janye ta kandak a lokacin nan sai labari ya iske ma'aiki an fai taron dangi don arme bai zuwa shi kadai sai ya nemo makwabta a lokacin su abu sufiyan sun nemo bane ga tufan sun nemo suwaye sun nemo suwaye da taimakon yahudawa da khaibar aka yi taron dangi don a lokacin madina babu kowa sai bane kuraiza suka yi taron dangi domin a towa a nike yadda na da suke haka suke har yanzu wata ƙasa ta kafirci a duniya ita kadai ba ta iya kawo muku hari su kadai ba sa iyawa sai sun nemo kawaye taron dangi kamar su goma ko ashirin su afka ma ƙasa guda haka suke har yanzu a da haka suke yi a yanzu ma haka suke yi silsila guda ɗaya ce na da ne ya sha ya sake ne yanzu ya kama da labari ya iske ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe ya kira taro saboda Allah ya gaya mashi wa amru shura bainahum ya kira su a taro ya zame ga abin da labari ya zo mana kowa ya bada shawararsa zahirin al'amari an fi karfin musulmai to ya zame mu kare kawunan mu yanzu fada ne na karan kai ba da muje ba wai na muje mu kai muku farmaki ba a'a salman farisi ya ce mu a garinmu can farisa inda ya baro idan irin wannan ya zo mana rami muke yi mu yi ganuwa ganuwa rami babba katanga da lati amma rami muke mai fadi doki bai iya tsallakowa idan maki ya sauka ya shiga ramin kan yi hutu samu kashe shi sai mai rami babba mu zagaye iyakanmu mai zama a cikin gari mana a gefen ramin mu ba za mu je wurin su ba su kuma ba su iya wurin mu mu garin muke ana ba mu abinci muna ci su ko in sun gaji abincin su ya kare in sarrafu ila masakinihim sai su koma zuwa garin su saboda haka a haka suka zo wannan shawara ita mamman Allah ya dauka sallahu alaihi wasallama inda ake ce mai saba a masajid a Madina nan ne ake wannan ramin na kandak ake wannan rami gashi nan ya gito wajen babul kuma nan kuma ya miƙe tafi ila masha Allah a wannan wurin in uwa a wannan yin yaki ja Usama bin Zaid aidan wa ma'ahu nafarun min fitiyan sahaba a wannan yakin da aka wannan saurayi Usama yana yaro duba saurayin da yanda yake neman yadar Allah da kuma saurayin yanzu da ba abin da ke damu sai neman duniya ya zai yi ɗan shekara sha shida ya sai motar ɗan shekara arba'in wanda fa ya wahala fa ya wahala da yawa bari ka irin shi mana kai ma haka zai mallazi kataba Allahu lak haka mai Allah ya rubuta maka kana haƙo yanzu ɗin nan sai ka yi irin na wancan mutumin dabi'a da rayuwa ba ce haka ba to a sakamakon haka sai a wahala sai na kawo muku wata ka'ida tuntuni na ce wanda ya nemi hutu a lokacin da bai kamata ya huta ba zai rasa hutu lokacin da ya kamata ya huta man talabar raha fi ghairi waqtir raha yufqidu raha fi waqtir raha duk wanda ya nemi hutu a lokacin da ba a hutun yace shi yau sai ya huta to zai nemi hutu a lokacin da ake hutu ba zai samu hutun ba lokacin da ake zaka ba hutu ake ba jiddi ake ma'ana kokari ake sosai don al'umma ta huta don a ji daɗi ba gani a cikin tarihin duniya ba dattijo in dai ba a musulunci ba ba a kai dattijo yaki in koyi tsufa sai a ce zaura ka huta da samari ake aiki ko a yanzu a duniya in shekarun ka sai kai yawa kai ka taba gani mai fulfura a indiya yana soja babu da an gasha kwa a ce ba za aikin kaka nan tafi gida ka huta allah kiyaye amma samari ake so masu ɗanyen jini a yanzu ashe kun ga wani samarin sun yi aiki usama dan zai ya zo wajen yaki to a yaƙi in za a tafi sai manzon Allah ce mai je ka idan da ce ba zama ba za ka je ba sai ya ba shi kaɗai ba da shi da wasu samari irinsa daga cikin sabai wajen ala ya shuddu kamatahu ila ala liyujizahu rasulullah da ya taho yanzu yana son ya ce a taimake shi tafi yakin nan sai ya dinga da gwarago da kafa haka an gane ko yana kaba dan yatsan shi a kasa wajen ya ƙara tsawo sama inda manzala ce kai wannan tsohon shi je kai yaki haka yake wa rabbil ka'aba ba wani abu yasa yake so ba dan ya je ya bada gudummawar shi a filin daga wataƙila Allah ta'ala ya rubuta nasara da sunansa su haka suke yi a da ma'ana sauri ya so ya sha wuya domin al'umma su ta huta domin addinin su ya samu kariya domin iyaye su huta domin ƙasa ta ci gaba muna ganewa duk lokacin saurayi ya koma gefe ya tsugunna irinsa irinsa ya bar iyaye su wahala ya bar ƙasa ta halaka ya bar addini ya watsi to shi ma ko zai watsa don kuwa samu duniyar becinta bayan Allah faraka lahun nabiyu alaihi salatu wassalamu a jaza annabi to siya saurayi Osama kenan ko ya gini ke kokari ya ta yunkuri sama sai wani Allah ce je ka yakin fa hamila sayfa jihadan fi sabilillahi wa huwa ibnu 15 sana ya dauko takobin yaki a lokacin ya dan shekara 15 dan shekara 15 ya gama sakandare a Najeriya bai gama ba ko ya gama yawa in dai ba irin 'ya'yan abin nan ba a kasar mafi yawan yare da agric ne suna saurin girma da yawa amma idan haihuwar da ne da wankan garwa. wanka irin na ainihin kwatarniya yaro sai an tiki jiki tukun da ganye kana a samu lafiya a sha kunnan kanwa nono ya zo a ta ba kana sha da shi ake samun girma sai ga hankali yaro yake girma sai yi 15 ya ma bai san inda za shi ba da ƙauyen su in yi hutu ba zai tafiya ba sai dai koma ƙauyen. zubar sha biyar ya iya komai da komai muna ganewa ko so amma bisa ɗabi'a tsarin education dan sha biyar bai gama secondary ba to dan sha biyar ne zai fita ita fi yaƙi annabi kuma ya ce mai je ka ashe in ta ɓaci har yara ƙanana ma in dai ka balaga ɗauki makari fita wanda mu yanzu ake a ce mana yara ƙanana ma kada ku yi komai abin da ya kamata ku yi shi ne ku za ku yi karatu to karatun ma an hana mu to da jama'a suna kwanci an yanke su idan na makaranta an yanka shi gobe zai kaɗe shi makaranta kuma su ya kamata mutane yan uwa da yawa an yi abin nan ko haka yake ko dai wani abu ne kuma daban wanda ba mu gane ba mu har yanzu wa fi yawmi hunainin hina in hazama almuslimun dubala na hunain sabata usama bin zaid mal abbas ammi rasulullah sallallahu alaihi wasallama ranar hunain ran da musulmai so kari, dan su a karya anan ba su ne so karya arna ba dubin da usama ya tsaya tsayin daka inda ya yaki yaki na kaiwa gaban sarki ya gani shi da wa shi da abbas ammi rasulullah ammin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa abbas sufyan bin Haritin ai ibn ammihi wa sittati nafarin akharin ma al-kiram sahaba ya zauna da shi da sufyan abu sufiyan lokacin ya yi imani dan bayan fatahin makka ne aka je hunain saboda haka da da ainihin abbas da sauran wasu mutane dakaru guda shida da usama a cikinsu faɗi tsohon iyayen shi ne فازداء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة an أن يحول هزيمة أصحابه إلى النسر wani iko na Allah manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan yar fi'ar yar jama'ar ya kaɗan marasa yawa amma fa masu imani da taimakon Allah ya juye wannan asarar da karyewar ta koma nasara da jin kai akan sahabbansa wa an yahmi almuslimin alfarina min an yaftika bihim almushrikun kuma ya bada kariya ga ainihin sahabbai sahabansa su toshi su goyi ba su tsaya a bayansa don gudun kar su tafi garin gudu mu su yi musu kamun kaji mazan Allah idan yaki ya yaki tsayawa ke a tsakiya yana cewa halin ilayya ku taho nan wurina ana nabiyu la kadhib ana bin abdul muttalib ku taho gani ni ne annabin da baya karya ni ne annabin da yake dan abdul muttalib ne ku taho gani sai sahabai su dawo su nemi kariya da inuwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan rikici rikici annabi na tsara har sai takobi ta kare ya sa gundulmin takobin yana dukan wayan mutane an tambayi ma ake sallama wani mutum ne ya fi kowa sharri sharri a bayan kasa ya ce man ƙasalan nabiya shi ne mutumin da ya kashe annabi kowane annabi ne inda har girmanka da rashin kunya ga Allah ta kai za ka iya yanka dan saƙon Allah to baka da kunya da yawa sai wa kuma yace ko kuma wanda annabi ya kashe saboda fitsara ta kai ƙarshe annabi ne ya kashe shi sai wa sai wanda ya kashe mai wa'azi mai wa'azi yana wa'azinsa ka harbe shi ko dai yana sallar asuba ko yayi karatun magariba zuwa isha za shi gida ko kuma a masallaci ka harbe aka kamar yadda aka yi malam umar ɗan mishiya to fitsara ta gama fitsara a ce arnan china wa'inda suke zagin allah ba su aminta ma da allah ba sun sun kuma daga sharrinka ma'ana sharrinka ya kasa shafar su kana ganin mutane kirki ne lafiya ke zan da su arnan garinku kana ganin mutane kirki ne yahudawan falastin da ke zagin mutane su yanka musulmi dare da rana kana gan duk wayannan yan uwa ne da yan uwa ne amma mai wa'azi ne abokin gaba ka sai ka kai shi na zaka saboda Allah ba kamar a ce mutum ne shi a garin su ba mai laifi sai mai da'awa duk abin da shi zasu zasu yi wannan ya sha giya ya faɗi wannan ya dauki mata ya abin da ya ga dama wannan ya je ya zina wannan ya yi luwaɗi wannan ya kisan kai wannan a yanka mai jare ya ci wannan ya ɗauki kwandon tsura a ya gudu wannan ya yi kaza duk ba mai laifi sai malami wanda ke sallah ga al'umma ya koya musu su da an tambaya da Allah wai daga ina ake samun rashin kwanciyar hankali wasu suwa masu laifi ne malamai ne tun Allah dan uwa na zaka ana samu har yanzu mu a garinmu to bakin nan in baka iya ishiru mana kulle bakinka kame hannunka ibn taymiya na cewa ba baka zama musulmin kwarai sai al'umma sun aminta daga sharrin bakinka daga hannunka baka zama musulmin kwarai ko waye kai ko ka kai mutum dubu maka wallahi billahi sai al'ummar musulmai sun kubuta daga sharrin bakinka mai sharrin bakinka yi da su idan ba ka zage su ka aibanta su ka ci namansu ka yi da su da an gan kuma ka ce ba kai bane kuma sai sun kubuta daga sharrin hannunka don su kaɗe manzon Allah ya ambata ya ce almuslimu man salima almuslimu na min lisanihi wa yadihi shi definition din musulmi shine musulmi shine wanda al'umma musulmar ta kubuta daga sharrin bakin shi da hannunsa in ka samu innan ba su da yawa yanzu ba su da yawa yanzu wa fi yawmi mauta jahada usama ta ya habihi zaid bin haritha ran da Allah ya tura aje yakin mauta ran da zabo inna mutane guda uku ya tura zaid bin haritha baban shi kai ne shugaban yaki idan ka rasu kai shahada jafar dan abdul muttalib dan abi ya karbi duta idan yayi shahada ibn abi rawaha ya karɓi duta idan ya yi shahada musulmai ku zaɓi ɗaya daga cikin ku ya jagorance ku annabi bai je mashi. ya je hunain bai je mu'uta ba ya zo baban shi ne ke rike tuta a lokacin shekarunsa ba su kai sha takwas ba ma'ana bai gama secondary school ba a Najeriya amma yana karkashin tutar babansa ya yi aiki na azo a gani fara'a bi ainihi masra bihi a gabansa yana gani aka yanke babansa yana gani aka yanke aka soke shi ya mutu amma wannan lam aka dama hushai bai kada kafarsa ba ya firgita ko ya tsere ko wallahi na nan kafi a wajen haka ake son samari masu hadafi a zuciya tun muna primary school ake koya mana ma'ana malamai sun tafi da yawa sana'atul ahdaf wata al'ummar ba ta da hadafi duk wanda ya miƙe bai da hadafi mana baka da goal a duniya to za ka yi ta aiki shirme sai sa ko aiki ake so a baka a yanzu sai an laliba cikin al'umma an samu wanda yake dan talasuru bai da goal a duniya shi ake ɗaukowa to an baka makamin mai kulawa da wancan wurin an san da kai da babu duk uwa ɗaya ba ɗaya baka iya komai ko baka ake yanzu so idan mutum bai da gol bai da wani amfani a duniya muna yara tun a firamare ake tambaye mu don a sana'anta mana gol a zuciyarmu you what do you want to become ka ce ina so in zama police ha ce klafahim ko ba ka bane you what baka taba jin an ce you what do you want to become ka ce i want to become the best reciter of the holy quran in the world sana ce klafahim ka taba jin haka babu wani me yake so ka zama ka ce ina so in zama makarancin alqur'ani alarama gangaran a ce a mai tafi ya yi abin kirki ba a yi ƙura'ani kuma yato what what what what are you going to do with the holy apart from the prayer ko ba bane me zaka da qur'ani in ba sallah ba sai ya zama cewa gol din da aka sa mana muna yara da shi muka tashi kuma al'umma ta kasa goge mana wannan tunanin duniyar kawai a goya mana tun muna yara zan zo sama jirgin sama wannan pilot ne wannan soja ne wannan dan sanda ne wannan custom ne wannan kaza babu ɗaya daga cikin mu ne ina primary ilimin kuma sarki da ya taɓa cewa ina so in zama da best islamic scholar ba wallahi ni ma ban ce haka ba ina yaro wallahi ban ce ba to ashe wannan abin da ake yi mu ya ba za mu sana'anta mu na yanzu ba ai sa mana aka yi ba za mu cire ba mu sa namu wancan ba shi ya karfi a zukatan mutane shi sa yaro tun yana karami ka tashi da wani abu daban sai kuma uban ya taimake shi ya tarere shi akan ya zama hakan ko ba gaba yani ya tana karama me yake so ka zama musician nake so in zama mawaƙiya kai ai ko kin dace sai a taimaka ki zama mawaƙiya uba ne mai so miki yan kalangogi na turawa yana aje miki a gida a hankali hankali kina kadawa da jita kina rawa kina raya kai kina raya kai da kin girma sai ki zama a buɗe miki studio sai kuma a mai gida a kulle kofa ana biyan kuɗi ana kallon ki tsirara haka baba ya ce mai kike akan haka shi sa da yawa masu fahimtar hadisi suke cewa iyaye suna da gudunmawa wajen bata ƴaƴansu kafin gobe kiyama ta tsayu saboda me suka ce saboda ai manzon Allah ya ce kowane yaro aka haifa sallallahu salama yakan tashi akan fitara fa abuwahu iyayensa ne bai ce kirista ba bai ce majusa iyayensa ne dukkan farko kenan su suke mai da shi kirista suke mai da shi yahudi suke mai da shi ba majusi ku kuma sai ku mai da shi dan rawa ku mai da shi shedani ku mai da shi mai kalangu komai ku da ku mai da shi kar ka dauka abin kai a ciki abinda da koya mai haka ki da shi yanzu shi usama din zai da uban zai koya mai yaki ina kuke gare shi ya taba jin firgici ko tsoro don an kashe baban shi a filin yaƙi ya gar ya dawo baya la Abinda yake bai canja ba Bayan Allah wa inna ma yace eh, ya hin bai yi rauni ba wala mata ba ba wa inna ma Katilu, ta ta liwa'i Ja'far bin Abi Talib bayan baban shi ya yi shahada babu rauni ba komai haka ya dore tsallake wannan gawa ya ci gaba karkashin aliyu dan karkashin jafar kamar yadda wasiyar annabi ta tabbata ya dauki tuta yana babatawa ya bi shi hatta suriya ala mar'a minhu wa mashadin har sai da jafar ya shahada a gaban shi shi ma ya faɗi aka soke shi ya mutu bai yi rauni ba ya dora gaba sun mata liwa'i abdullahi bin rawaha a rawaha ya ɗauki tuta shi ma ya tsaya karkashin sa bai gushe ba hatta lahika bi sahibaihi har sai da abdullahi ya iske dan uwansa guda biyu da su gabace shi shi ma ya rasu سمتات لواء الخالد بن وليد hatta است... حتى استن... حتى استنقذ الجيش الصغير من rumi a haka a haka bayan an gama abin da yake yi Khalid bin Walid bisa shawarar musulmai ya karbi tuta ya rike Zaid bin Usama dan Zaid yana bibiyar shugabannin nan bai ja da baya ba bai tsere ba bai samu wani rauni ba haka ya samu jagoranci da tarbiyya irin ta ubansa ya tsaya tsayin ka sai da karshe ya zo karshe Khalid bin Walid ya dawo ya bai baya da abin da ya rage na soja dan ya kawo su Madina sun ma'ada Usama ila Madina mutasiban abahu inda Allahi. ya dawo ina mai neman sakamakon wanda aka kashe baban shi ya haƙuri ina mai neman sakamakon haka a wajen Allah tarikin jasadahu a tahir Allah ta sham rakiban jawadahu alladhi isushi da alaihi ya dawo madina ya bar gawon baban shi a wancan sarari na ainihin romawa don nan inda sahabi ya shahada nan ake binne shi na aka binne shi ya hawo dokin uban wanda uban ya shahada a kai ya hawo ya dawo shi madina a cikin shekara ofisantin hadiya ta ashar ilhijira a shekara ta goma sha ɗaya shekar da mazan Allah ya je hajji ya dawo ciwo ya kama shi amar rasul karim bita jihidar jeshi ne gazawin rum annabi ya ce a haɗa sojoji a je a yaƙi roma ina za inda baban shi ya je ya shahada can zai ƙara tura su ya tura su wa ja'ala fihi ababakarin wa umar wa sa'ad bin abi waqas wa aba ubayd bin jarrah wa ghayruhum min jillati sahaba ay min sahaba ya sanya wayna dattawan sahabbai ne duk sai da manzon Allah ya sa a cikin wannan yaƙin sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo wasu dakaru wanda ba ambata ba su ma ya zuba su wa amara alal jeshi usama bin zaid sannan ya dauko wannan saurayi ta to kai ne shugaban su wace hikima ce wannan ka dauko janar janar din soja dakaru bayan Allah wanda ke they have been trained su an tarbitar su for long dakaru soji ne ka dauko kofura ko sajar ka ce kai ne shugaba kuma magana ana kafin soja in akwai wata hikima ana yi muna gane ko in akwai hikima ana yi to shi ne manzon Allah ga abin da yi zaid bin harisa usama dan zaid kafin ma ya zo duniya bayan Allah suna A abubakar da umar sun girin baban shi ba Da lokacin suna maka baban shi ai bawa ne lokacin da aka yi mai aure mata ki zama annabi ya aura sallallahu alaihi wasallama annabi ya ɗauki baiwarsa ummu aiman ya ba baban shi ita ummu aiman ta haifi usama dan zaid ko sai lokacin da aka haife shi ya za ka ɗauki wannan mutum yaro ƙarami ka shugabantar da shi a kanmu in yanzu ne ba za a yi bakin ciki ba ba za a yi tsaye gunguma ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba ya za ka ɗauko yaro kusa ga mu gaskiya ba mu gane ba amma da yake sahabai yan binni ne ba ƙauyawa ba ne a gane ku sun fahimci zamani sun fahimci kuma wa shugabansu babu ɗaya da ya wani ke zo waye yaro sun san mai annabi ke yi sallahu alaihi wasallama zaman lafiya da sanin ya kamar ne abu tsarinsa ba da shi ya yi ba na wa tsana mun yadda mun aminta mun kuma bi ka idan ka ce ba haka ba to ai za a sha kuma nan janarorin soja ne manya ne sun kware kamar abbas hatta mu musu sama sai da abbas ya gyara mai tsarin yaki a filin badar saboda kwarewar yaki amma da shi aka sa yaro ɗan shekara ashirin da shugabancin sa a je yakin babu ɗaya daga cikin da ya ce mamman allah gaskiya ba a kyauta ba ai janar ake sawa kwamandan yaki babu babu shi sanya tsarin koyarwa a tsarin zaman lafiya idan baka iya ba nemi a koya ma ko da gaban ɗanka ne ko ɗanka ne ƙarami ɗauka shi koyi da kai duk inda baka san Allah wata wuya zaka sha domin duk inda ka tsara kai tsammanin ƙwaƙwalwa ka ta gana da kai abinda Allah ke nufi ba ta iya ba don wakuru na kasira ƙwaƙwalan mu takaitattu ne na tunanin su addinin Allah ya wuce nan akwai abin da kwanya ba ta iya ganewa sai dai ƙur'ani ya sanar sheka amma kwanya wannan ya ƙarfinta su mi kokari gaya tun yanzu lahira ke tafiya kuma cikin sauri wallahi saboda ciwon ya yi yawa kun ga dai wani kato kwanan aka ce har a ya kama shi kuma ya wuce lahira ba shi da ya komo har abada wallahi ko yana so ko bai so ya tafi kenan so ciwuka sun yawa wata kila gobe kuma ni ne ko kai so mu kokari mu ga me dace mu yi don mu samu cin nasara usama dan zaid bawan Allah haka ya dawo babu tunanin komai bayan an gama annabi ce shine shugaba wa huwa lam yujawiz al-20 ba'd bai ƙetare shekara 20 a rayuwarsa ba wa amarahu an yuti al-khayla tahum al-balqa yace mai ina son ka sa dawaki ko fatan dawaki ya murza kasar balqa Yaje je can garin nan inda ake abin da aka yi wakalatar darumi da suna wurare ne ai alkariba min gaza min da rum watan gaza ta falastin a yanzu tsohon gari ne nan ai sham ce nan domin sham a da garuruwa hudu ne ai falastin shi shine urdun lebanon da suriya su ake ce ma sham a da zuwan bature ne ga in ya bada su karfi sai tsitsin kasu ya yanka su ya mai da suna gaba da juna sai ya shigo shi kadai ya shiga wannan garin ya yanka uku ya cinye ya fita wancan bai iya ce mai komai ku duba da ake a yanzu daula usmaniya daula usmaniya daula karshe a musulunci daga ita ba ƙarayen daula ba mai haɗa ka musulman duniya har yanzu duk abin da ke ta na rauni da lalacewa ta fi rashin ta albarka wallahi duk inda muke jin wata Wata al'umma mai haɗa kan musulmi a duk suke ko da mai ake a ciki wallahi alkhairin haɗuwar ya fi rashin alkhairin yawa ba ma ganewa amma da mu ƙwari mu haɗa kanmu wani zai bullo ta baya ce ƙarya suke wayan malaman matsiyata ba za ku ba yalla ka zaman ka kawai addinin nan fa ba wani abu bane ka bauta ma Allah ne in kana iya maka iya ka amma likitoci za da kungiyar su duniya a Najeriya akwai ƙungiya na medical doctors akwai kungiya na injiniyoyi injiniya kuma kuma kungiya sai ita sun akwai ta musulmi ne kadi da hadin kai wai wani abu sunan addini ya hada ku ya zama rabita bel da zai hada ku babu amma duk wasu masu professional suna da kungiya da suna takama su yan kungiya kaza ne amma addinin Allah ne bai iya hada ku ku zama kuna cin guda daya ko kun hadu wani zai shigo sai ya tsinka ku domin hado ku karfi ne alkhairi ne ba kuma zai bari ku ci ba kun wani mun kasa ganewa a yanzu don zama to haka yanzu dan cewa ban ka doke daya a nan ba za a yi minti goma sai arba'in sun tsaya ko ba haka ba sa da kungiyar ta yin a ba amma musulmi dan ka bige uku wala ba mai tsayawa Allahumma illa man rahima rabbi ta ai musulmi ne ni ba san ah! kungiyarsa ba a dan a ba ta tambaya wannan ko dan wata kungiya ne tsayawa kawai ke idan ka ce ka wani mutum mai profession shi kadai to sai an yi taron dangi malamai a jami'a jami'a ta hada su suka saba kansu kungiyar suna asu in ka taba daya duk sai taro sai sun yajin aiki a saboda haka sai a asarar biliyan na kudin da ya kamata a koya ma yara karatu sun gudu su ma jami'ar malami daya ka taba kungiyoyin tanka in ka dauke daya direban su sai su kashe hanyar kuma sai wai amma har yanzu musulmai bayan Allah masu addini guda masu ƙibla guda masu ƙur'ani guda masu su ne kadai makiya sun hana su ko a ciki ko a wajensu sun hana su su yi biyayya ga mutum guda Wai inda sun yarda akwai shugabansu ko dan kwaya ne kuwa kuma sun mai biyayya yan ataba da shugabansu ko da dan giya ne su ne mishi biyayya direban tanka sun yarda wani shugaban mai na ƙasa ko na jiha lauyoyi sun yadda wance shugabanmu ce mace injiniya sun yadda wani shugabanmu ne engineers waina duk kowa ya yadda suna shugaba musulunci ne kaɗai a najeriya ko a arewaci ko a jihar kaduna bari shugaban mutum daya waye hana ku wallahi makiya ne kuma ku hankalinku ya kasa ganewa to idan babu ma ni da abokaina mu goma mu haɗu mana mu rika aiki daya Allah ta'ala ya taimake mu yake cewa yan uwa ina son ka sa kufa kufa ta dokin ka a wannan garin wa fi makana jeshu jahaz a lokacin da sojojin nan suke kokari ake hada kayan aiki ake hada kayan aiki marda rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ciwo ya kama aiki. shi wanda manzon Allah bai tashi a cikin sa ba manzon Allah ya shiga cikin ciwo wala mashadda alaihi almardu yayin da an gama shirin yaki annabi ya bada umarni a tafi amma ciwo ya mai gaya sallallahu alaihi wa sallama tawaqqafa jayshu al-masiri intizaran lima tusir anhu halu rasulillah sun ji kasa fita ko an fita ba za a yi tafiya ba don ciwo ya ci karfin jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama in an je sai a dawo tunda annabi ya ce a fita a bar madina sai aka fita amma usama dan zaidi bai tafi ba sai to unguwar da ake ce mata jurf a yanzu in ka san madina kana wuce asibitin malik fahad hannu riga ga jami'ar musulunci da ke madina da ka je gaba ka sha kwana ka je jurf jurf kuma unguwa ce wadda ba cikin harami idan duje lebo zai tsaya a nan gefenta amma ba zai iya shigowa cikin harami ba dan zai iske duk wata iyaka ta harami an sa mala'iku suna gadi hasan ko mai gadi mala'ika ba sojan najeriya ba ne ba dan sanda bane kuma dan ba ka iya ba shi dama ka wuce muna gane ko su mala'iku ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru za su yi sai dai koma baya dujan da shi da mabiyansa amma duk da haka anan zai kururuwa mabiyansa da ke cikin garin Madina su huto su latsa gefen mala'iku su wuce amma ciki dai ba za ka shiga ba amma idan mutum ya huto ta furinka ba ruwansa da kai muna gano na yanuwa tawakkafa jeshin almasir nan usama ya tsaya idan ya zo da safe ya zauna a wurin sojoji in gari ya waye nan zai kwana in gari ya sai dawo madina sai ji ya halin manzon Allah yayi kwana sallallahu alaihi wasallam sai a ce mai da sauki sai ya tsaya anan ya kai ya dawo jikin masallaci ya kai ya dawo in yamma mata sai ya fito daga cikin gari sai ya koma cin cikin dajin nan na jur sai ya zauna anan har sai ya kwana anan in gari ya sai zaka dawowa walamma saqula ala nabiyil ala nabiyillahi almarad yayin da nauyi yayi yawa nauyi ya yawa annabi yawa ciwo ya kama shi aqbaltu alaihi wa aqbala nasu ma'i sai ya taho wajen ma'aiki zai zo ya leka shi don ciwo tsanin manzon Allah bai iya tashi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana kwanci har bakin shi yayin nauyin da bai iya magana sai usama ya ce to bari in je in gaida manzon Allah sallallahu wasu sahabai suka biyo shi suka shiga ɗakin da yake faice ya ce kaltu alaihi fa wajadtuhu qad samat qad samata yatakallamu min wata min wata'atid da'i yace sai na same shi ya zama kamar kurma mana bai iya magana bai bai ake cewa ko yana dan ji amma bai iya magana yace saboda tsannin ciwon nan fa ja'ala yarfa'u yadahu ila sama thumma thumma yad'uha alayya fa arabtu annahu da li idan don Allah ya daga hannu sama haka sai ya dora a jikina idan ya daga hannu ya addu'a sai ya dora a jikina yace sai na fahimci don Allah addu'a yake mu saboda sa yana cikin ciwo amma wallahi yana ji da al'ummar ciwo yake ciki amma wallahi hankalinsa bai gushe ba yana roƙon ubangiji al'ummata ya rabbi ummati ya rabbi ummati haba yan uwa wannan irin aiki da ma'aiki ya mana sallallahu da jin kai da ya mana da irin taimakon da ya mana ya gada mu wannan addini ya dora mu akan tafar kyakkyawa amma yanzu wani dan kwaya ya rinka cewa wai a tsammanin sa shine ya gane annabi bai gane ba Tsari tarbiyya da tsara gida na iyali da tsara al'ummar ƙasa da yi wa al'umma abin da ce a ce wai mamman Allah bai san yadda ake yi ba wani mutum ne a yanzu ɗan giya ko jikan mashaya giya maguzawa wai shi ne ya gane abin da ake yi wanda idan an bi kakanninka akwai maguza a cikinsu wallahi yan uwa wallahi mai hankali ya gane da wuri wallahi ba a zama lafiya ko a gida tsakaninka da matanka wallahi ba za ku taɓa zama lafiya ba in ba Allah aka yi ba kuma in kai wasa sai sun haɗa magudin su kashe ka ko ɗaya ce matarka domin tun da san Allah ba za ta nemi tunaninta ne da abin da kawai su gaya mata shine cin nasara a rayuwarta tunaninta da abin da kwakwalwa ta gaya mata ko kawai so gaya mata shine kayan cin nasara a rayuwarta saboda babu wani addini da ke jagorancinta haka manzon Allah ya kwanta sallallahu alaihi wasallama yana ciwon nan amma yana gaya ma Allah al'ummata idan ciwon ya tsanani sai ya sa ɗebo ruwa ya ce Aisha ta sheka bai a jikinsa saboda ciwon ya yi zafi idan hummar zaɓe ya yi zafi a jikin mutum ruwan sanyi ake samun shi jiki ya yi zafi ya yi zafi sai ya sa Aisha ta yi mai tofin addu'a a ruwa ita kuma ya ta kama hannunsa don ya fi hannunta ta saka a cikin ruwan ta shafa a jikinsa sallallahu alaihi wasallama a haka a haka a haka tana rungumi da shi kai shi yana kirjinta ta rike shi a haka a haka ya rasu wallahi a haka ya rasu amma ka ji wasu 'yan kwaya a yanzu ba su da abin zage sai aisha wasu sakarkaru fitsararru ba su da abin wulaƙantawa, su sa mata sunan da Allah bai sa mata ba suka mai da sunanta indo kuma suka ce karya ce kaga tafi bakara lokacin da Allah ke cewa fadbahu bakara sai suka ce Aisha ake nufi la ilaha illallah sun kasa gane wannan matar ta kwanta da annabi gado guda a kaikaice annabin ka ake zagi don duk wanda aka ce matar shi karuwa ce yau ai ne sakare ko ba gaba bane sai dai kine ba ganewa amma wallahi duk wanda ya ce matarka karuwa ce wallahi da kai yake da wani zai ganka haka da siddan babanka dan giya ne amma ka siddan kawai tare ka a hanya da safa za ka aiki shi ci da Allah ci a ah, lafiya ya ci a ah, wallahi kawai mun yi bukai saba a shi ba banka dan iska ne dan Allah za ka ji balla kuma dan iska ne dan Allah za ka ji Za ka so haka amma sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallama har kai tunanin wa akwai dadi akwai wata alaka akwai wani ci gaba ga mutumin da ke zagi matan annabi ko ko karo ya aura tambaye shi shin aisha karuwa ce annabi ke fara ita ne da ba su aure ba ne zai gaya maka akwai aure to ya aka yi annabi ya da ya aure karuwa ya aka yi ubangiji ya bashi bayan ya ce wa makar ka nasiya mamman Allah wani abin da bai kai wannan ba an kwankwashi kwanyarsa an ce mai karka kaza sallah yake cikin takalmansa karkashin takalman bai da kyau Allah ya ce mai tube karkashi akwai najisa a sallarsa ya tuba ya ji a gefe ya cigaba da yin sallah babu takalmi a kafar shi idan Allah zai gaya mai haka ya zai kasa gaya mai ka auri karuwa saboda Allah sannan idan Allah ta'ala ya san ba mutanen kirki ba ne matansa yaya ake alqur'ani yace wa azwajuhu ummahatuha sai ka ce mai to ita Aisha karuwa ce a gidansa ko ko baiwa ce idan an ce mata aure ce to qur'ani ya ce uwar masu imani ce ka yi imani ne ko baka imani ba kai idan ka imani uwarka ce in ka zage ta ko ba kai ka zage uwarka wanda zage uwar shi ko ina rashi wata abubuwa ne ga sunan da yawa da yawa da ya kamata mu gane amma mun kasa ganewa a irin wannan halin da yake ciki fa wallahi ba lafiyar a maina wa'azi a wannan yanayin a wannan yanayin urwa ya zo ɗakinta dan gidan asma ya shigo ɗakinta ya kalli annabi annabi sallallahu to akwai asuwaki a sa yana goga baki da ya duba mai addu'a ya fita sai ya ce ma Aisha ce ya dawo ya bani asuwakin nan ta karba tauna da bakinta dan yi laushi ta bashi ta ce mai kuma ka gaya mishi ya ja tufan sama ba lafiya amma yana wa'azi don ya ga sa gyaftan shi ya ta zarci gyara mai kayan shi sama fa innaha an kalahu in ya saman ya fi tsafta kuma wa atuqa lillahi ta'ala ya fi nuna alamun akwai tsoron Allah a haka mamman Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallama a haka Usama ya zo iske shi yake ma Usama addu'a a haka sama malabi sa an fara kan rasulul hayata bai da sai mamman Allah ya rasu wata matul bai'atu li abi bakarin bayar rasuwar bayan rasuwar aka sallama taro a gonar bani thaqif gonan na nan har yanzu ba a rusa ta ba an sa mata karafa an zagaye gonar an zagaye ta in ka san madina ka san gonar jikin harami take ba nisa aka yi mubaya aka yi da abubakar sadiq shine shugaba khalifan ma'aiki a sakamakon wannan shugabancin kafin a samu ittifaqin an yadda kai ne sai da manzon Allah ya kwana ba abin ne shi ba Wata kila ka ce me yasa idan al'umma aka ce annabi ya kawo ba shugaba kowa dabba ne so don babu shugabanci ya za ka yi sai da aka samu shugaba da zai sallah game da ma'aikin salama kana aka je aka gina rami a ɗakin aisha aka binne shi tana wani waƙe tana cewa ya kai mu mabugidi ya kai mai fushi da ne mai zagi na lima a titin nabiya ya ka zo wajen mamman Allah domin ainihin da ka zo ai ɗaki na ne na inda ka zo gidana ne tun da kana kyamata ka zo gidana kuma me ya kawo gidana idan kana fushi da matar wani ka zo gidansa har ka ci abincin wannan matar da kuke fushi da ita ai baka zuwa gidan shi sai dai ka jira in ya wuto kwada waje saboda aka ce wallahi mamman Allah ko da ka zage ni ka fushi da ni annabin dai a kirji na ya kwanta haka saboda soyayya kuma a dangare su to kai ka ce ba ka santa annabin ka ya ce yana santa to zai za a yi kada akwai zalunci a cikin shi'a akwai wata karara a cikin shi'a saboda ba sa ganewa jama'a ne jahilai masu ukubin hankali haka dan guntu kuma sai ka zama baka da kunya jahili kada ka zama dan shi'a malamai suka ce la yakuni shi'i shi'iyan hatta yafiq al aqla wal muru'a dan shi'a bai zama dan shi'a sai yarsa hankali da mutunci a bayan kasa so akwai wata yan a ciki da yawa ya kamata mu hattar da kirki kada mu tafi wajen lahira ma'ana ba mu san me ake ciki ba bayan manzon Allah ya rasu an yi wa abubakar sadiq bai'a ya ce fa amara bi infazi ba'ath usama a lokacin nan ya ce to tunda amin bai'a usama kama hanya ka fita a ga yanzu ba an yi rasuwa amma abubakar bai ce usama dawo a sake sabon shugaba ba lakin fi'atu min ansar ra'at an yu'akhkhara al-ba'tha aw ba'thu وطلبت من عمر بن kalli أن يكلم في ذلك أبا بكر وقالت له wannan tawaga ta al'umma daga cikin mutanen ansar suka ce suna ganin ya kamata usama ya tsaya tukunna kai ya fita bayan Allah ne suwa tanin sun daban wata ruwa take cewa sun yi haka ne saboda tunanin hasashen wa'inda suka yi imani saboda annabi na raye salama suka janye karfinsu ba su iya kawo hari ba yanzu annabi ya rasu za su yi tunin bari mu kai mai hari muna ganewa bari mu je mu kai mai hari saboda haka umar dan khattabi ka je ka samu sahibinka ka yi mishi magana akan ya yi hakuri kada a tura wa'annan sojoji wa'inda manzon Allah ya sa yana raye yanzu a bari mana situation ya canja muna ganewa fa inna aba fa in aba illa al-madi fa ablighuhu anna an yuwalli amrana rajulan aqdamu sinna min usama idan abubakar ya ce bai yadda ba sai sojoji sun ba garin madina sai sun tafi yaƙi to ka ba shi labari cewa mu muka aiko ka zuwa wurin shi ya canja mana shugaba a sanya wani mai shekaru da yawa a samo janar soja a sa mana mun gane ku? Allahu akbar wa ma in sami as min umara risalat al-ansar hatta wasa Balaha. wa kana jalisan wa akhadha bi lihiyati al-faruq wa qala mughdiban yana jin sakon mutanen ansar sai ya miki rikice ya gurfa ne yana cewa ya kama gemun umar ya rike shi yana cewa sakilat ka ummak wa adimat ka ibn khattabin istamalahu rasulullah wa ta'amurni an anza wallahi la yakunu dhalik yace umar kalmar sakilat ka ummak laraba suna amfani ta dan kalma ce ta tajib mace ka tayi asarar ka mutumin da annabi ya zaba da kan jiran shi yace kai a shugaba ni in zo cire shi yanzu wallahi umar haka ba zai yi daga na ba a shida shugabanni suna bin juna idan aka zaɓe ka ka gama in ka sauka wanda ya biyo bayan ka inda gaske yake yi kamata ya duk wa'inda ka zaɓa to sai ya bar domin a tsammani a yafi ka hankali da iya kwazan mulki ko ba ka ba amma duk wanda aka zaɓa sai ya kurna na bayan shi kuma idan ma akwai dangantaka kyakkyawa in ka tafi ka mutu sai kore na bayan ka sanya nashi in ku babu kana ma sauka kun kulla gaba kenan sai dai a raba ku kowane yanki akwai masu adina da suke goyon bayan shi shi sa kullum muna mu abin sai dai ci baya saboda babu Allah a cikin zukatanmu ba kuma shi muke nema ba cikin jagorancin mu wani abu daban muke nema daban Allah ta'ala ya tsare mu ya uwa ya ce ya za a yi manzon Allah ya sa abu ni in zo in ce ba zai yiwu ba wallahi tallahi umar ba dai za a yi wannan aikin ba wallan marajan umar ila nasi sa'aluhu amma da umar ya dawo wajen mutanen asar din nan suka tambaye shi yaya ka gaya mai sakon mu me yace maka fa qala imdu sakatkum ummahatukum kuma ku tafi iyayenku sun yi asarar ku faqad laqitu ma laqitu fi sabilikum min khalifati rasulillah na gamu da abin na gani a sakamakon wasiƙa ku dauka bani a sakamakon sakonku daga wajen khalifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallan ma yantalaka jayshu bi qiyatil qa'id shabi yayin da sojojin nan suka fita karkashin jagorancin saurayi bawan Allah Usama dan Zaidu Shin ya shayyahu khalifatu rasulillah mashiyan wa Usama turakiba fa qala Usama ya khalifatu rasulillah ran da aka yi Usama zai bar gari ya zo madina don yi ban kwana zai koma ya iska sojoji a jur su kama hanyar su wuce abubakar a matsayin shi na kwamandan ƙasa duniya shi ya rako shi radallahu ta'ala an jami ya rako shi shi ne yake ƙasa usama na sama kan doki muna gane wannan shugaban ƙasa ne a ƙasa ko furan soja ne a sama kan doki shi shugaban ƙasa yake mai jallin zane su da yake ba su ɗauki duniya wata harka ba sun dauka duk yan uwa ne kowa na iya ma kowa hidima saboda mai wannan ya zama ba mutum annabi ne ya dora shi ai da abubakar din a lokacin nan amma annabi ce kai ne shugabansu har da abubakar din a ciki ya rako shi yana kasa shi yana kan doki jabin da usama ke ce mishi sai usama ya ce wallahi da tarkaban na aula an na ko dai khalifa kai ka hau dokin nan ko a samu wani ka hau ko kuma neman sau kasa. an gane ko faqala abubakar abubakar sadiq ya ce mishi wallahi la tanzil wa wallahi la arkab wallahi ba za ka sauka ba kuma wallahi ba za ka sama ba wallahi sabai yan gayu ne yan binni ne Baba kawai cikin su wallahi wallahi yan binni ne wayu ne bayan Allah saboda wayo ya kare ka ba annabi wallahi ba dan kauye jahili murakkabi baki sosai sai wanda ya saba manzon Allah wallahi duk wanda ya manzon Allah dan binni ko ana ganin makawai ne wallahi dan binni ne a mahangar Allah wallahi ba ruwansu to ba su dauki wani abu duba umar dan khattabi fa daga madina zai je zai je misra falastin zai mu makullin baitul baitul aqsa amma wanda ya raka shi tafiya suke suna canji a hanya idan aka tafiya kilomita biyar a kafa yana tafiya a kafa sai ya sako sai wannan yaron ya hau sama idan aka ta kilomita biyar shi ma sai ya sako sai wannan ya hau a haka suka je har kusa da falastin inda za a shiga ciki yaran ton ɗinsa ne ya zo shi ne a sama umar na jami'in Lanzami. a haka suka shiga cikin garin jama'a suna maki a ina amirin ne wannan yaron ne ko wannan ne sun kasa ganewa shi ya su wai tunanin garin bai dame su ba ba kokowa suke yi ba akan an raba su ba a basu allowances na constituency ɗinsu ba in dai akwai imani akwai aiki ko ba mota za a aiki amma idan kaza ana rikici an yi sabon zabe ne ai majalisa sun tare ba a kama gidan haya ba kuma ba ba da kudin gyaran wai duk shekara hudu in za a kama gida sai an sake mai renovation ga gidanka ana shekara 40 ba bi gidan iyayenka ko ka tanga ba gyara ba ko ba ga wani amma hudu in zaka shiga sai an ma fenti sai an cire AC an sa wasu sai an zaka sabon kujeru sai ka ce mala'ika na zaka kai ubangiji Allah wanda sauki a duniyar ya Allah ka tabbatar da imanin mu abuja Allah karkashe mu sai mana da imani Allah karka raba mu da imani duk abin da zai je ya zo da zai kwaci imanin mu ubangiji a ta'ala kai mana maganin sa yace ba za a sauka ba ba kuma ba za a yi ba wa ma alayya an ughayyira qadami wa ma alayya an an an an ughabbira fi sabilillah sa'atan babu wani abu a kaina dan kahuwa na sun yi kura saboda dawa kalmar Allah ni ban ji komai ba ni zan tafi kuma sai ka je sun maƙala usli usama astaudi Allah dinak wa amanatak wa khawati ma wa usika bi infabi ma amarka bihi rasulullah sun mamala alaihi wa qal da ya zo inda zai tsaya ya koma ya mai addu'ar da ake matafi in za a rabu ya ce ine maka wasiya da aiwatar da abin da annabi ya ce ka yi ba ni ba ka aiwatar da abin da ma'aiki ya maka wasiya da shi kafin ya rasu su ne ta wasiyar ka yi wannan haka ake hayyansu ji tsoron Allah ka bi manzo a akan abin da ya ce ka yi ya isa in za ka yi bankuna da yaranka rike hannun shi yawa ne alaika bai taɓa Allah ji tsoron ubangijinka shi kaɗai zan gaya maka a duniya sai an jima wataƙila ba za mu ƙara haɗuwa ba wallahi ka sa yaron tunani a zuciyarsa in dai akwai sauran bagiran imani babana me yake nufi yanzu mutuwa zai kafin in dawo zai yi ka da ka same shi amma dai rike igiyar jin tsoron Allah za ka samu cin nasara a haka ran da aka ce ba tsoron Allah a zuciyarka duk abin da babanka ya gama ana in rusa shi sannan ya karkata ya juya ya kamo hanya yana kamo hanya ya juyo sun mamala alaihi wa ya juya ce mishi in ra'aita an To ina ne tambaya yake yanzu yanzu yake tambaya Usama dan Zaid Abubakar ne ke neman alfarma daga Usama shugaban kasa ne ke neman alfarma daga kwamandan soja mai igiya biyu in kaga zai yiwu ka taimake ni da wani mutum da zai rika bani shawara a Madina ka taimaka min waye wannan Umar fa'azin fa'azina lahu bil baqa'i ma'i kai ka bashi izinin ka ce shi ya tsaya gida don ya taimaki khalifa in ka ga babu dama ka ce ya bi ka ba a bazan iya kwayo wani tun da annabi ya saka shugaba kuma ummat na karkashin ko bai ce tsaya ba fa azina usama li umar bil baqa sai usama ce umar tsaya gida ka taimaka wa khalifa sama da usama bin zaid bil jaysh usama ya kama tafiya da wannan sojoji wa anfada kullama amarahu bihi rasulullah duk abinda manzon Allah ya ce sai da yayi shi fa awta khayl al muslimina to khama balka ya sa kofatan dokin musulmai ya taha kasar balka وقلعت الدارمي من أرض فلسطين أكسر فلسطين ونزع هيبة rumi من قلوب المسلمين tsoron da musulmai suke ji da kwarjinin romawa da ke cikin zukatan musulmi ana ganin kai wani dakarun yaƙi ga wani janjami a wuyansu ga wani mai duk sai da usama ɗan da ya cire wannan a zukatan musulmi ya ce kafirci ƙarya ne ba komai wallahi rago ne kafirci wa mahada tarika amamahu li fatahi diyar sham ya bude hanya ya shimfida musu dan bude garin sham gabaki daya wa misra da misra wa shimal afrikiya da ainihin afirka ta arewa kullihi hatta bahru dhulumat har zuwa kogin zulmat sun ma'ada usamatu mumtatiyan sawatul jawad alladhi istushhida alaihi abu sannan ya dawo inda inda romawa suka tsaya suka yaki da ainihin babansa babansa ya shahada a nan hamilan alghana'imi ma zada an an taqdiril maqadirin muqaddirin hatta kin ya dawo ya ratsu ta wajen dauke da ganima mai tarin yawa har ma masu magana suna cewa wallahi ba a taɓa samun wani soja ba da ya fita ya dawo da ganima mai tarin yawa kamar yadda usama ya zo da ita a innahu ma je jaishun aslamu wa agram sojan da ya dawo ba a kashe mai jama'a ba kuma ya samo ganima kamar usama dan zaid zalla usama bin zaidin bamtadar bihi hayatu haka nan usama ya rayu a bayan ƙasa daga nan sai nan mawdu'il ijlal muslimin wa hubbihim wafa'an li rasulillahi wa ijlalan li shakhsihi yana mai cika alkawarin da yi wa manzon Allah yana mai girmama shakhsiyya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma shi sahabbai suna san shi domin duk wanda ya so Allah ya so ma'aiki ka yadda ko baka yadda ba sai al'umma sun so shi haka hadisi yake na Abi Huraira فقد فرض له الفاروق عطاء اكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر da yazo ana raban kayan ganima sai umar dan khattab ya dauki kaman 40 sai ya ba usama dan zaid 30 sai ya ba abdullahi dan sa fa kana abdullahi li abi sai abdullahi yana gaya babansa ya abati faradta li usama ta arba'ata alafin ka ce usama ya dauki dubu hudu a faradta li thalatha alafin ka ce ne dauki dubu uku saboda ni wa makan li abihi min fadlin aksar mimma kana lak wa laysa lahu min al-fadl akthar min mali yace baban shi fa wa yake nufi zaid bin haritha ko baban shi bai hu babana na farla ba kuma shi bai fi ni farla ba amma ya kai haka faqala al-faruq hayhat hayhat kai yaro baka san duniya ba ya ta iso fi al-amri ne ai bordan bordan kai yaro ina ai raba su da nisa tsakaninsu inna abahu kana ahabba ila rasulillah min abika baba ke gaya wa ɗansa baban wannan yaron usama ya fi soyuwa zuwa ga ma'aiki sama da ubanka waye ubanka ni mai magana an gane ko wa kana huwa ahabba ila rasulullahi minka usama dan zaid ya fi soyuwa zuwa ga ma'aiki sama da kai kiyaye yinka faradiya abdullahi bin umar sai yadda uban ubansa ya baba babana karamci da kusanci zuwa ga manzon Allah shi kuma ya fi ni kusanci tunda tarihi bai gwada mana ba wata rana annabi ya ɗauko abdullahi ya sa a cinyarsa ya yi abin da ya yi da usama usama ko annabi ya ɗauko shi ya aje a cinyar hagu ya ɗauko hassan ya sa a cinyar dama ya ce ya ubangiji wa'innan ina san su allah ka so su don allah yan uwa yanzu ka samu dama ka zagi nan, in dai ba rainin wayo ba dan umar ya yadda da abin da aka bashi wa kana umar bin khattab idza laqiya usama bin zaid qala marhaban bi amiri fa idza ra'a ahadan ya'jabu minhu qala laqad amarahu alayya rasulullah idan ya ce mishi idan ya ga usama dan zaid yaro ne ba sai ce barka ba shugabana barka ba shugabana idan wani ya maki ya ummar dan ka dauke ce shugaban shi sai ya bashi amsa dan kada ya tafi da sansanin wani abajininsa sai ce zo ka ji manzon Allah ya sa shi shugabanci ne a wurin yaƙi idan annabi ya ce wannan shugaban ka ne to mai rage sai an kada maka badujala a garin ku an ce ba haka ba muna ganewa ko rahimallahu hadhihi nufusa al-kabira fama arafa at-tarikh a'azama wala akmala wala anbala min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ji kan wa'annan rayuka bayin Allah manya-manyan rayuka tarihi bai taba sanin wasu mutane a duniya ba wa'ansu masu girma cikakku jaruman bayin Allah sama da sahabban annabi ba taba yin tarihi da ya ka irinsu ba babu ashe ko al'ummar Musa alaihi salam suna girma sahabban da suka rayu da annabinsu ko al'ummar isa suna girma sabon su rayu da al'ummarsu mu ne kadai aka samu wa'inda suke zagin sahabban al'ummarsu mun gane wannan wannan kuskure ne allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarki mustaqimi ya gyara ɗabi'un mu da halayen mu ya ba mu lafiya zama lafiya Allah kai jarabce mu da abin da ba ma iya dauka